قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى Allah maɗaukakin sarki ya ce, Yana mai masa raddi irin haka kai a duniya, tabbas ayoyinmu sun zo maka, amma sai ka kawar da kai ka ƙyale su, to haka kai ma za a ƙyale ka yau cikin azaba.